mu ya za a fitar da mahaifinmu har zuwa lokacin da zai samu lafiya. Ai maganar ta kirewa ma ta zama dole saboda ba yadda za a yi shi da kuɗinsa mun kuma da fita ƙasar waje. Baby, akai. Kin san Allah, kin san menene jiya? Sai ka faɗa. Abu ne a cikin raina. Ina tunanin ki kuma ina tunanin exam ɗin da nake zanawa. Ni ba ka ga malamin da ya zo kaina ba. Eh. Ba ka san me nake tunani. Ah. Baba, zaka ka mutu. Na gajiya. Ai na shiga duba ki, kin yi magana an da kuma amma bari in je kasuwa yanzu inda sun tura ki insha Allah. To shikenan abba na gode. Ya mutu gida. Wallahi lafiya kalau baba. To ka gaishe su. Sai ka da baba. Sai ka dawo. Mhm. Ke sun ta Allah ban da abu kisa kin gaya baba ya sai miki hannu awo ni aiki ne amfani na ba za ta gani in ga in baki ba. To ka san komai sai ya ka. Wani irin abu ne wannan? Ba dan Allah. Ya za a yi min haka? Lafiya ma wai yake faruwa? Yo me yake faruwa wannan magana bizar ta kuma na. Shi da yake so mai bizar na shi yake so wanki guda ya kai mu dare. Ko me faru kuma? Zan ta biza na gaya muku na tafiya. Na ba banda a tafi a nawa shawarar ai bai kamata a ce mun zo an fara magana bizan mu ko kuma ana yin magana bizan mu ba. Mm. saboda maganar mutanen gari da a dinga magana cewa ya mahaifinmu bai da lafiya mu kuma ana ta kokarin fita da mu kasar waje ko kuma mun fita kasar waje au ni a gani na kamata ya mu fara mai da hankalin mu wajen samun lafiyar shi eh haka ne tunda kun kuna ɗaukar hudubar mutanen gari ko yanzu mutum hudubar da ake yi na mutanen gari shi kuke ɗauka ko to ni ai wannan abin da nake yi akan ku nake yi saboda inganta rayuwarku kun dai san yanzu a yau ɗin da mahaifinku ya faɗi muku kuma ba abin da kuka kuka tare da ko ba haka bane to don haka duk abin da kuke so sai ku je ku sai tattara in watsar da lamarin ku inda ni wannan abin da nake fitar da za ku ku za ku je ku inganta rayuwar ku inganta kanku ni a gani na ko kina a kan mu ai babu wani matsala insha Allah ko kun da hankalin ki dai mu samu mu fara dama na riga na san kai din na kafirin taurin kan tsiya ne da kai kai ma yanzu kana biye masa duk abin da nake muku ba ba shi kuke gani ba to shi kenan kana ji eh. dole ka sai kai mama saboda ni gaskiya tunani na yadda aka yi kakannin ba ba masu kuɗi bane ba ka gama muku ai yana da kyau ka jajirce ka ba ka gajiya kana da rufin asiri mama da kike kana da rufin asiri ya ga ka ce me nake nema ni wanda na gama maka ki gaba ne to ka gani au duk ku da ni na haife ku ba kuma yadda za ku yi da ni ni ce dai na haife ku in ma talaka talau din ne a ciki na kuka fito za mu shiga rana za ki inuwa kuna na ba kun ba su tafiya wajen Allah sai kun je Allah sai kun je na gaya muku ba ku isa ba wallahi kun je ka kun da zuwa su samu shaye-shayen su in ba in kuka sa ku je ku zama shaye-shayen ku na ba ki hakuri ba ba ki ruwa sai a wadda za su iya cewa kuma zama yan shaye-shayen ba gaskiya ina ganin ya kamata mu samu abba mu ba shi hakuri akan abubuwan da ake so don laya tsaura ma a kai saboda kaga irin wannan abin da yake faruwa shi kenan ba shi da iko a kan da ke haka ya kamata mu je mu same shi saboda kaga mahaifinmu yana iya bakin kokarinsa a kanmu duk tarbiyyar da ya kamata a ce ya bamu ya bamu sannan idan muka biya musu zai ga kaman cewa an haɗa baki da mu ba a damu da lafiyarsa ba. Gaskiya ne, kuma mu je kuma mu same shi mu gaya mai gaskiya kuma mu buge shi da Salim wato ni ba na bakin ciki akan sha'anin tafiye ku karatu ƙasar waje domin ni babban abin alfahari ne a gare ni a ce na da dukiyata za a biya musu hasu fi tafi ƙasar suke su yi karatu ba wannan roƙa kuɗi ba ba kuma zuwa ne ne 'yan murya aka sa sunan ku za ku tafi ba da dukiyata za ku tafi to amma abin da yake damuna shine irin yadda ita mahaifiyarku ta fifita tafiya ku karatu fiye da neman lafiyata Eh, tana ganin cewa wato tafiya karatu ni ta fita wa lafiyar ni da dukiyata to amma ba komi ba so nake in dinga tona muku irin yadda na kasance ba na jin daɗin rayuwa da mahaifiyarku a matsayin ta na matata ba ba ta ɗauke ni kwata-kwata mijinta wanda ya ajiye ta ba ni ko ba na jin daɗi kasancewar ta matata ko kuma gaskiya zan gaya muku wallahi ba ku more wa uwa ba ko kaɗan ba ku more uwa ba saboda mugun halayenta to amma kada ku damu ba zan tsaya ina gaya muku wasu maganganu game da halayenta wanda za su iya shiga zuciyar su kwanta ni ku dinga ganin baƙina ko kuma ku tafi wajen karatun naku ku kasa mai da hankali ba na fatan wannan ku je allah ya ba da sa'a kuma allah ya kare ku ko kuma allah ya kare mu da lafiya to baba mun gode ubangiji allah ya kara maka lafiya mun gode sosai babu komai Eh? Kin ga yanzu ya yi a samun bai ba? ba. shi yanzu text ɗin da aka yanzu ta ɗau zafi. shi yanzu mun zo ofis ɗinsa domin mu wanke kanmu shi kuma da baki a ciki. To yanzu ai dole haka za mu yi haƙuri mai jira Kin san menene bebe Ina jin haka. Dama akwai wata magana da nake so za mu da ke so nake dama mu keɓe daga ni sai ke na ga miki abin da yake cikin rai. Ina jin da sanin labari. <laughs> magana biyu ce bata kai uku ba za mu yi yanzu baby kina ji duk cikin makarantar da cikar ta da ba ta ba ta Allah ni dai a cikin zuciyata babu wacce nake gani nake jin daɗi a raina Allah in baki ba ko lakta ake a cikin kilas wala ba wacce nake kallo na ji daɗi a cikin raina Allah sai gaskiya kamar ka shiga zuciya na ke kasan babu wanda nake tsayawa in kula a cikin makarantar nan ba wanda daga hankali shi nake jin daɗin rayuwa da shi in ba kai ba. Gaskiya ne bai bigi ce ni ma abin da nake ji a cikin na zan ke ma kina ji kenan. Sosai ma kuwa. Kai gaskiya baby na gode sosai Allah saka da alkhairi kuma Allah ban mutane. Amin. Allah ne. Allah ka san dai ya yi tafi zaki. Eh. Ya kamata a ce mu ya jira shi mu fito mu shiga ciki mu san yadda za mu yi a in dai har mun shiga ciki da za mu samu matsala da shi babban jirin da za mu kawo masa wanda na kashi za ki kawo kawai mu nuna masa wani abu ne daban ya rike mu ba mu je mun zauna mun yi shi a tsamin ba. Eh. Baby. baby, baby. ce ana har yanzu baka zo ka kwanta ba wallahi al'amuran umma ne suke ba ni mamaki wai me umma take nema a duniyar nan wanda bata samu ba ne me yasa umma take kawo ma abba mutuwa akai akai ne me yasa take fifita rayuwar mu fiye da rayuwar abba wannan ba ko bane fa illa san zuciya ka san me nake tunani ne umma fa tana ta'ammali da malamai ne suna gaya mata abin da ba shi ke nan ba kuma mu ba haka abba ya ce mana ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in dai haka ne lalle umma ta tabbata a cikin kuskure ba da mu ji mu kwanta zan yi fushi ba tun a cikin na tsaye ina ta faman zaman jiran ga ruwan sama wanda ya kamata a ce tun a muna gida Abba ruwan mu don Allah mai da wukar yanzu nan za ta zo ku. Wani irin yanzu ne za ta Ai ni yanzu ma in kwat ma na riga na wuce kina kallo na a bakin hall kaman baki sanni ba mu zo makaranta tare muna unguwa daya yanzu ki kyale ni shi yasa na ce bara na biyo ki in zo in zauna na ga kin zo office din mallam tun abin ranan nan baki hakura ba au ashe a wajen ki ba wani abu bane to bari ki jin gaya miki ni a waje na wani abu ne ta ya za a yi ki banna ana ruwan sama ina tsaye ina jiran ki ke ki zo ki zauna da saurayi kuna hira amma ki cewa ba zan damu ba Happy jama'a dan Allah dan annabi ki yi haƙuri kin ji ƙawata ki yi haƙuri ba zan sake ba kin ji dan Allah ki yi haƙuri ke ni matsala ta da ke fushi ki yi haƙuri ai na baki haƙuri dan Allah ki yi haƙuri kuma matsala na da ke iya daɗin baki in kin ne dan Allah dan annabi ki yi haƙuri kin ji na san na yi ki yi haƙuri iya ba da haƙuri wallahi ganin sai ki kashe wa ya haƙuri da ba amma in kika ƙara ba zan haƙura da sauran ba wallahi kika ƙara ba zan haƙura da sauran to na yarda mun tafi yanzu to ni wani zaman jira nan To Alhaji ina kai magana tun daga ciki ka saurare ni. To me Magana yarinyar nan ne. Kaga samari suna ta zuwa wajenta ya kamata ka bada izini a tsaye da tsayayye ko ba haka ba. A'a Hajiya ni fa ba yanzu nake so ta aure ba so nake ta gama makarantar ta ta karasa sai ta yi kuma zance ba za a hana ta zance ba saboda a haka ne yarinya take samun mutumin da za ta iya mu'amala da shi a matsayin saurayi ko kuma a matsayin mutumin mijin aure. Saboda haka a batta ta zancen ta idan wanda zai aure ta in ya ga za ta ci gaba da karatu wannan ruwansa in ba za ta ci gaba da wannan da shi ta shafa amma mu dai sai ta gama makaranta ta mun sauke mata wannan nauyin ko abin da nake so da ke in kin ga samarin da suke zuwa gunta ne baki amince da su ba sai ki mun magana a yi masa magana ko kuma ki gaya mata ta ta hana dakatar da shi shine kawai da wannan to kenan Allah ya za'a mafi alkhairi amin to ni sai na dawo to shi da lafiya Allah ya sa Hajiya ya kamata a ce wannan hutun ta sa an daina tabar zuwa makaranta duba da irin darajar da alaji ke ta wannan. kuma hakan ma ai zai zama kamar abun kunya a wajensa. Haka ne Salman na san kana tausayin mahaifinka amma kuma bai kamata mu fifita bukatunmu da na 'ya'yanmu a kan mijinmu ba. Kawai yadda abin da za a yi ni yanzu gani nake mu haƙura da karatun 'ya'yan nan. tun da dai karatun ɗa mace bai wajabta sosai fiye da ɗa namiji ba. Wato hajiya duk wani karatu yana da mahimmanci a rayuwarmu ta 'yan adam, walau na ɗa namiji ko na 'ya mace. Kuma yanzu idan kin kula da abubuwan da suke faruwa, yawancin fa maza fa sun fi son macen da za ta iya kula masa da 'ya'yansu bayan sun dawo daga makaranta ma'ana wadda za ta dinga musu lesson. Saboda haka ina tunanin hakan shi ya fi dacewa. amma ina gani kamar mutanen gari za su samu na ido su rika ganin mun fifita bukatun 'ya'yanmu fiye da mu duba da irin halin da yake ciki kana ja kina magana akan mutanen gari ne wannan abubuwan ba wa'insu abu ne da ya kamata mu kai hankalinmu abin da ya kamata mu kula guda ɗaya ne maganar karatunsu kuma insha Allahu na miki alƙawari zan je in samu principal ɗinsu ni na alƙawari zan ɗauki nauyin karatunsu insha Allah shi kenan amma dai duk da haka salman ka je ka yi shawara da mahaifiyarka saboda ka san halin da ake ciki ba na son abin da zai je ya zo insha Allah za ta amince kin ga Amira wata ce kamar yadda Salim shi ma ne to shi kenan Allah ya bar zumunci na gode wallahi kuma karatun nan wahala ne da shi na gaji kin gaji da karatu ai ku haka ki daure ki ci gaba da yi ai yana da amfani ilimi kuma kin ga tunda mahaifinki yana son karatun nan gara ki tsaya ki ke kanki kuma za ki ci gajiyarsa ko da nan gaba kin ga ko aure kika yi za ki samu aikin za ki rike kanki da ke da 'ya'yanki umatin safe kullum in na tafi sai shida fa nake dawowa ya zanyi haka nan zanyi haƙuri tunda yana so in samu in gama tunda ina final gaskiya ne kuma kisan ba a zama wani abu sai an sha wahala ki daure ki yi haƙuri sai dai Allah ya miki albarka Na, ai wallahi baka isa ba. Na ce baka isa ka rike gida ba. Baka isa ba ko da wasa a cikin gidan nan. Baka isa ka rike gida ba. Wato farin haƙorin zaki ne yake burge ka. saboda daga ka kai hannunka kan shinsa, wallahi sai ka gane kuranka amma mama menene aibin da na ɗauki nauyin karatun amira ai gan nake da amira da salim duk nuna ne kuma idan na ɗauki nauyin sa mama ki duba ma kuɗin nawa ne da ba zan iya biya ba to ba zai yiwu ba kuma mun riga mun yi magana da yarima adam biza ku ta riga ta fito tuni za ku tsallake za ku bar ƙasar nan za ku fita waje can karatu jibi jibin nan in Allah ya yarda eh shashashan banza shashashan wofi wanda kake wani abin na sai ka ce an gaya maka kishiya wata abar amana ce har da kake ga ta aka gaya maka cewa kishiya za ka har za ka yarda da lamarinta har ta baka amana har da wani za ka ɗauki yarta ka saka ta a makaranta ko ka kiyaye ba zai yiwu ba tafiya kuma za ku yi kalle ni da kyau baka isa ba ko da wasa kan da ka so ka ƙara wannan zancen Salim da Salman, don Allah don annaba in kuka tafi ku da hankali akan abin da ya kai ku. Kun ji ko karatu ne kai ku da hankali akan karatun ku. Kan na ji kan na gani na san ka kai Salim. Ka cika fitina. Ba ka jin magana yadda ya kamata. Salman, ka dinga kula da shi. Kaga kai ne babba. Allah ya kiyaye. Allah ya kai kula kai direba. Ka kula da a hankali da Allah ka tafi da su a hankali. Ita na san yanzu na bai kusan awa ɗaya dai yanzu zan da awa ɗaya ba sun kuɗe da shi yawwa to Allah ya tsare Allah ya kiyaye yawwa to shiga baya da ba mana shi zai shiga baya Allah Allah ko wanda zai shiga baya yawwa to to Allah ya kiyaye to Allah ya ba ku sa'a Allah ya tsare ku Alhaji. Lafaja. Wato mun zauna mun tattauna da abokaina na kasuwa. wanda muke tare da shi Alhaji Nafiu. A za mu ɗauki nayin wannan abin gaba ɗaya. Har likitan ma na same shi mun yi magana da shi. To alhamdulillah. Mu za mu fita da shi wajen ajiye a yi masa aikin abin din Allah ya da sauran kwanansa a gaba to in kuma Allah ya na ajali ne sai dai ta'adda. to Allah ya tashi ka faɗa ko kuma Allah ya saka da alheri saboda annabi to shi ne abin da muka yanki to mu shiga mana ka ci abinci to ba mu ah, mun riga mun gama zartar da cewar za mu fita da alaji kasar ukraine ah, ci gaba da duba matsalar tunanin shi shi ne burin gaya muku shi ne na tara ku ne Wato mai me riba kun kun fita da alhajin nan waje ne wai me yasa kuka damu kanku ne sai kun fita da alhajin nan waje wai kun san cewa account ɗinsa ku ya rawa? ya yi ƙasa sosai ƙasa sosai da kake tunani ya yi ƙasa o ba mamaki saboda ni na san baka san cewa ƴaƴansa maza bane hajiya wannan magana da na gaya miki ba yana nufin za a yi amfani da kuɗin sa bane a'a mun riga mun gama magana da likita duk mun shirya komai kuɗin da za a kwantin da garin da aka kwantar da shi har zuwa ya samu sauƙi a sallamo shi a da shi ƙasa najeriya mun riga mun tanada hakkin ku ne dai isa na zo na sanar muku ba sani eh wannan shine kawai Allah ba shi lafiya mu dai fatan mu Allah ba shi lafiya ah sauƙi ya isa a je lafiya da lafiya duk abin da ake ciki dai kuma ko ta waya ne ma rinka a haba a ba kuma. ba komai Alhaji Muhammad, sai ta aika kana sallama ne. Ya ce bari zo in ji ko lafiya. A daman kin gane aika ne a kira ki saboda kawarki nake tabbinta don ta amince da soyayya ta naga abin ya ci tara ban san me yasa ba kuma ni wallahi tallahi da gaske nake auren ta na zo yi ba wasa ba shi sa na ce to bara na gani in zo in same ki ko Allah zai sa ta wajenki tunda tana jin magana ki ki ta da magana ki ban san dai da zaki mata ba har ta amince da ni kin ji dalili na wallahi to alhamdulillah ka san magana in dai na alheri ne ko ba na aure bane mutum yana sha'awan a ce yana ciki akai gaskiya ne har ga Allah in dai game da ni ne ba ka da amma na ci daɗi wallahi idan har ka kasance ya ban san me zan saka miki to insha Allahu zan iya bakin kokari na in tabbatar da cewa kawata ta karbe ka to gaskiya na ji daɗi Allah ubangiji ya sa amin yanzu ya she kamata na dawo eh to ba dan ka in ce ka dawo an jima ka ce nayi gaggawa ba <laughs> ni ai abin da nake so ai ba zai bata min rai ba amma insha Allahu gobe gobe ka zo irin karfe 12 haka da rai ko kuma irin an yi azhar haka duka dai zaka iya babu da ma godiya nake na gode sun su na gode alai shi ke ba da ma na gode sai mun yi magana to tsara ga alhaji muhammad ya zo so ki gaya mishi abinda kika gaya min baki da baki kin sa hausa sun ce waka bakin mai shi ta tafi daɗi kada kin faɗa mu saboda ina ganin ku tare ai kamar ke mara ke faɗa da menene ta faɗa miki haka ne malam muhammad amma dai kamar yadda na faɗa waƙa a bakin mai isan tafi daɗi hafsa ki gaya mace to dama ina so in faɗa maka na allah ka yi haƙuri akan abubuwan da nake yi maka saboda kaga ina da saurayi shi yasa nake ta ɓoye-ɓoye nake ƙungiya ƙungiya ba na so in sanar da kai kuma kaga dole ne ya kamata in sanar da kai sabida nema a cikin nema ka gani ke kamata ba kar in zo in yi abin da ni ban ji daɗi ba kai baka ji daɗi ba shi ya sa, amma ina roƙon Allah Ubangiji ya baka wacce ta fi ni to kenan ba komai kisan Allah yakan jaraba bawansa ta ko'ina ni da na sani har ga Allah Allah ya jarbe ni akan ki kuma ina son ki fede da yadda wata to amma tunda har ta kasance ba wani abu bane zan iya haƙuri ba komai ba ne domin matan mutum kabarinsa kuma duk inda kai ga san mutum in Allah bai ba to ko ba za ka samu abin da kake so ba sai yana ganin wannan ba daidai ba wani abun ba ta lokaci bane ko wani abun fishi ko wani abu ban dai ki sani har ga Allah ina son shi kuma ba zan daina son ki ba ya ji ai ga shi ga da mutunci ya kasance na na ce dama ni yanda na maka alƙawari ka shi yasa na jawo ta na ce gwara ka zo ta gaya maka maganar nan baki da baki na alƙawari kai shi ai dama a cika. Shi alaikum salam. Lafiya lau. Me ya same su? A ina? Ban ji abin da kake faɗa ba. Allah musu Salim ɗin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. shishigi na shiga hukumar ubangiji wanda ban san haka za ta kasance ba na ɗauka cewa shekarunka sun ja kuma kana wannan ciwo na ɗauka ba za ka tashi ba Shi ne na samu nake ta yin abin da nake so ashe abin ne zai da kai na ƴaƴana kaga duk sun mutu ni kuma ga da Allah ya yi da ni don haka ka yi haƙuri ka yafe mu jimai dama kullum wannan shine abin da ake ta kokarin nuna miki ana nuna miki gabas ke kuma kina yin yamma ke da a tunaninki wato ki wa Allah shishigi ki kuma hada tarayya da shi ko kin ga yadda ta Allah ta kasance ni da dukiyata ni abin da ya fi mun ciwo ni da dukiyata saboda kin ga halin da na shiga ki hana a kai ni ƙasar waje a neman lafiya ta ba don koyo ba saboda ke abin da ke bukata a tattare dukiya kurin saboda ke ce mai ya'ya maza wato ni na faɗi na mutu 'ya'yanki ki kenan su ɗauki gado mafi tsoka to kin ga da Allah yi dama wannan shi ake ta nusar da ki kin ga ikon nasa ni na samu lafiya gashi Allah ya dawo da ni amma ki kuma kin ga kamun da aka yi miki ya'yan naki kuma da ke takama da su yanzu babu su to yaya don Allah da annabi ki yi haƙuri ki ma ki yafe min. ina amira amira na aike ta gidan hajiya fati sharaɗa idan ta zo ki ba ta haƙuri ki ce ta yafe min don Allah saboda na shiga rayuwarta da yawa na hana ta rawar gaban hanzi a kan karatunta a yi haƙuri ba komai hajiya mu yanzu ba wannan magana ce a gaban mu ba mu fatan da muke kawai Allah ya baki lafiya Allah ya tashi ka ni duk haka sai ce Allah yafe mana to Allah ya yafe mana gaba daya hajiya Allah ya yafe mana Alhaji ai haƙuri ka kai ni nema ƙasar wajen nan ko zan ji sauƙi za a kai ki hajiya ki haƙuri Hausa da ke za mu tafi ko insha Allah ni zan yi jiyake ni zan samu ladan jiyake hajiya na gode yi wa kai